Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo idan ba ku manta ba kwana biyu da suka gabata mun taɓa kawo muku wannan platform ko cikin wani website wanda ake samun dala talatin a kyauta ba kuɗi za ka saka ba kawai shi dai shi kana rijista sa baka dala talatin wanda ka za ka investing da shi na san mutane dama sun rajista shi to wannan website din yanzu ya daina biya kuma ga wani sabo ya sake fitowa in kana da hali ka kokarta kai rajista rajista kawai za ka yi idan ka fara kai rajista zai fara mamayin kuma yana kai dala wato ɗaya za ka iya cirewa dala ɗaya kawai za ka iya cirewa daga dala ɗaya abin da ya sama kuma idan ka invite ɗin mutum ɗaya duka ma suna baka dala ɗaya duk mutum ɗaya ka invite suna baka dala ɗaya yanzu abin da ya kamata in nuna muku anan shine ta yaya za ka cire kuɗin kuma daga bisani zan nuna muku yadda za ka rajistan shi wato wannan website ɗin kai tsaye yanzu abin da za a yi shine za mu taɓa kai inda kake gani alamar nan inda kake gani alamar a guraben nan guda hudu idan ka taba inda kake ganin alamar transfer din nan ne zaka taba kuma yana da hanyoyin da zaka zaka withdraw da shi akwai paya ga sunan kana gani hanyoyin da zaka yi withdraw din da shi ta ko ina zaka yi withdraw din da shi lafiya lau ba tare da matsala ba kuma zaka iya amfani da shi ta wato Tron coin da Visa card card da dai su duka zaka iya withdraw din su baka da matsala lafiya lau zaka iya withdraw din sa kuma yana fita lafiya lau yana fita duk wanda ke da hali ya kokarta bari nuna muku yadda zaka register daga farko yau wato yanzu kana danna kallon zai kawo kanan sai ka danna inda aka rubuta rijista kana danna rijista za su baka wato dala talatin wanda zai cigaba gaba da mamani to anan za su ci ka sanya wato login ɗinka to abin da suke nufi ana ka sanya username ɗinka wato ka iya sanya sunanka ka sanya shi da ɗan ƙarshe ka sanya mai harafi ko wani abu haka a nan kuma sai ka zo ka sanya password sai ka sake ka wannan password sai ka na register kai tsaye lafiya lau ba tare da tun ba za ka register yi ko kuma ka bi waɗannan hanyoyin guda uku ka yi register su amma ka yi wancan ya fi sauƙi wato ka sanya email ɗinka wato ka sanya username ɗinka sai password ka sake maimaita password sai ka register shi kenan ka register bayan ka register ka shiga account ɗin idan ka shiga account ɗinka ka duba nan za ka ga sun baka dala talatin amma ne yanzu za a gan shi da bakwai to amma me yasa ka ganshi daga da bakwai yanzu dai za ka ga idan ka yi join din wannan abun za su baka guda wato guda uku dala uku kenan idan ka kuma ka sake zuwa a ƙasa kai join din telegram din su suna baka guda uku wato dala uku sannan da za ka invite din mutum ashirin akwai wata gara basa kai dai ka kokarta ka je ka register kuma in ka register ka wato ka ɗauki link din ka invite ka samu da yawa yana kai dala ɗaya za ka iya cirewa ko dala dubu kake da shi za ka iya cirewa lafiya lau ba tare da matsala ba wannan shine da cin bayani kan wannan da fatan na bidiyo zai amfane mu haɗu a lokaci na gaba